alaikum masu kallon mu hiran mu kenan da jaruma ta cikin shirin daɗin kowa wato Zainabu matar Malam Audi hirar nan ta mu yau ku kasance tare da ita a tashar Diza ta Hausa TV misalin karfe goma sha biyu na daren yau Laraba za mu saki wannan hira to jaruma wanda sako kike da shi da zaki tura ga masu kallon wannan hira taki. Na musu fatan alheri. da eh kina gaida kowa kuma kowa ya kalli wannan gidan taki akwai sakonni ko eh, Allah ya ba to mun gode yawwa ga harisu daɗin kowa kowa ya san shi ya san waye shi harisu da almajirin malin na ta'ala ga misan ganin sa a instagram sai ya tafi ya faɗi da bakinka duk wanda yake so ya gana instagram domin ya ga tsare-tsaren mu haka da wasu abubuwa ya yi following ɗinmu ta instagram harisu daɗin kowa ko kuma ya sa abdallah hassan duk zai za mu fito insha Allah to duk sunan da ka sa a ciki za ka same shi mace da namiji yaro da babba a rankaya a je a yi wannan ɗinsa a instagram har su daɗin kuwa ko abdullahi abdallah hassan abdallah hassan sai mun gan ku mun gode masu eh, mu muna tare da ku ala kulli halin masha Allah mun gode yawwa daga ji ba tambaya yau ma game da jarumin mu kun san shi kun san waye shi ku tare mu wannan shahararren hira da muka tattauna da shi a tashar Diza ta Hausa TV me za ka ce ga masoyanka kuma su saurari wannan hira taka yau to kamata ya fa kuma fa ku ka ba mu haɗin kai eh saboda kun san komai komai muke don ku muke saboda masoya ake saboda masoya ake to ina so ku rika bin mu sau da kafa muna kallon abubuwan da kuke gabatarwa eh. ina kowa fatan alheri ina gaisuwa ta da abokanai da yan uwa da kowa da kowa ma yawa kun ji daga bakin laminu almajirin malam na ta'ala na shirin daɗin kowa kowa da kai a sabon salo ma kake ko kuma kana sa ran nan gaba za mu ci gaba wasa farin girki ba to Allah ya ba mu sa'a gare ni tamkar za ta ba da ranta ashe akwai wanda take so burin ta ne don walta ba shi a san ta na yi nisa yanzu zuciya ta kama kanta soyayya in ba ka yi, ku saukar da ka fara shi ne na yi nisa a cikin ta yanzu ya rasa dabara ina yar dangi da uwata da ubana a cikin garin nan kuma sai in ɗauki ƙafa in je in bi ka wani garin ban zauna cikin yan uwana da iyayena ba gaskiya ni ba zan iya ka ba kawai ka yi haƙuri ka zauna ka nemi sana'ar ka a nan sai Allah ya fuwace maka kawai shawaran da zan iya baka kenan ya za ki faɗa ka ni ba mijinki bane idan kin bi ni ya za ki magana baki san kowa ba ni fa mijinki ne fa ya za ki gaya min haka to ni fa abin da zan iya gaya maka kenan gaskiya ni ba zan iya ba ba zan iya ɗauka in bi ka wani guri ba in ba za ka iya neman sana'a ka nan ba gaskiya sai dai a hakura to shi sai na dawo